صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na uku a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin na ko kun san sai labarin duniya da dumi su daga nan sai shirin nan na afirka yau sannan mu gabatar muku da harshen faransanci sai kisoshin rayuwa sannan mu san dokokinmu sai mu karkare da duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya amma yanzu za a fara jin shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 16 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 22 ga watan jimada thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad riza pahlavi na kasar iran ya fice da kasar da ya kasa murkushe boran al'umma sunan ya tafi neman magani a kasashen ketare ficewar sarki sha wani mataki ne mai matukar muhimmanci na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran mutane sun yi farin ciki matuka da ficewarsa a ko'ina cikin faɗin ƙasar muhammad za ya karbi mulki ne a shekara ta 1942 a lokacin sa turawan ingila suka mame kasar iran sannan kuma suka tuɓe mahaifinsa a kan gadon sarautar ƙasar saboda nuna goyon baya da yi ga gwamnatin nazi ta ƙasar jamus a wancan lokaci a yakin duniya na biyu kuma tun a wancan lokacin ne yake yin biyayya ga turawa sau da kafa daga bisani kuma ya koma ɗan koran amurka da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 177 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan janairun shekara ta 1846 aka fara gwabza yaki a tsakanin ƙasashen amurka da mexico wanda ya kwashe tsawon shekaru biyu ana gwabzawa amurka ce dai ta fara kaiwa mexico hari wanda ya zama masomin yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu inda amurka ta fake da hujjar cewa ana gallaza wa 'yan ƙasar ta waɗanda suka yi hijira zuwa mexico amma dai abin da ya tabbata cewa dai shine rikicin ya fara ne sakamakon mamaye jihar texas da amurka ta yi wadda jiha ce daga cikin jihohin ƙasar mexico da ƙarshe dai an kawo ƙarshen yakin kuma amurka ta kwace ƙarin wasu jihohi daga ƙasar mexico baya jihar texas amurka ta kwace jihohin california nevada arizona utah new mexico da kuma colorado waɗanda dukkaninsu jihohi ne na ƙasar mexico masu saurari assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar hokuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Tumadalla yanzu kuma ga labarin duniya ta da tahir Amin Raji. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta ce Burtaniya ta yi fushi kan gazawarta a fagen legen asiri a cikin ƙasar iran hukumar oxfam ta ce saudiya da ƙawayenta sun yi amfani da makaman amurka da birtaniya a yakin yemen sannan za ku ji cewa ƙasar china ta buƙaci harjikzar isra'ila ta dakatar da kai hare-hare a yankunan falasinawa da ta mamaye yanzu kuma ga cikakkun labaran majalisar dokokin ƙasar iran ta bayyana cewa gwamnatin ƙasar birtaniya ta yi fushi ne bayan gazawarta wajen gano asiran kasar iran ta hanyar ma'aikatanta na leƙe asiri a ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ibrahim azizi mataimakin shugaban kwamitin al'amuran harkokin waje a majalisar dokokin ƙasar iran yana faɗar haka ya kuma kara da cewa ali riza akbari dan leke asirin kasar birtaniya na shekaru kimanin hudu ko fiye da haka bai amfanar da ita birtaniya da komai ba bayan kudaden da ta zuba a kansa don cimma mummunan manufofinta a kan ƙasar iran ibrahim azizi ya ƙara da cewa a duk duniya ba inda ake wa 'yan leƙen asiri da sauƙi don haka ma ya sa gwamnatin ƙasar birtaniya take son iran ta saki akbari jami'an tsaron kasar iran sun kama ali riza agbari ne tsohon jami'in tsaro a kasar a shekara ta 2019 sannan sun gudanar da bincike sun kuma gano cewa yana wa kasar birtaniya aikin leƙen asiri a kasar. bayan kotuna biyu suka tabbatar da laifin da ake tuhumarsa da ita an zartar da hukuncin kisa a kansa a ranar asabar da ta gabata akbari dai dan shekara 61 a duniya banda kasancewarsa dan kasar iran yana da fasfot na kasar birtaniya hukumar oxfam ta kasa da kasa ta ba da rahoton cewa ƙasashen ƙawancin saudiya a yakin yemen sun yi amfani da makaman ƙasashen amurka da birtaniya a kan mutanen ƙasar yemen fararen hula wa'anda suka jawo mutuwa da jikata fararen hula da dama a kasar tashar talabijin ta firisti benin tehran ta nakalto hukumar wacce take da cibiya a birnin london na kasar birtaniya tana cewa daga shekara ta 2021 zuwa yanzu sojojin saudiya da kawayenta sun yi amfani da makaman amurka da birtaniya a hare-hare har so 1727 da suka kai a kasar inda suka yi sanadiyar mutuwar mutane farare hula 839 nasara sannan wasu 1,727 suka ji rauni. Rahoton ya kala da cewa mutane 87 daga cikin wa'anda suka rasa rayukansu a yakin sun mutu ne a hare-haren jiragen sama na kasashen saudiya da ƙawayenta. Labarin ya kara da cewa da farko dai jiragen sama da aka yi amfani da su a wannan yakin dai kira ƙasar Birtaniya ce. sannan sun yi amfani da bama-baman kwamtso masu 'ya'ya wa'anda aka haramta amfani da su a duniya wasu makaman dai sun hada da makamai masu linzami da bumabuman igwa da nakiyoyi wa'anda ake bisnewa a ƙasa da kuma nakiyoyi na gefen titi a wani labarin kuma dai ma'aikatar lafiya ta ƙasar yemen ta ba da sanarwar cewa yara kimani tamanin ne suke mutuwa a kowace rana a ƙasar taimen a hali yanzu saboda yakin da saudiya ta ɗora a ƙasar da kuma kofar rago da aka yi wa a ƙasar ta yemen ministan tsaron ƙasar jamus ta yi murabus daga mukaminta bayan wani saƙon kirsimeti da ta aika a dandalin zumunta dangane da yaƙi a ƙasar ukraine wanda kuma ya jawo mata zargi daga bangarori daban-daban a ƙasar kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa christine lambrecht ta aika da sako a wani shafinta na yanar gizo inda take kwatanta yakin da ke faruwa a ƙasar ukraine a matsayin garwashi ne a ɓoye wato tana nufin akwai matsala a yakin wanda idan ta bayyana za a gane hatsarinsa labarin ya kara da cewa 'yan jam'iyyar adawa ta kasar jamus wato christian democratic union cdu a takaice su ne suka sa ta a gaba suka kuma buƙaci ta yi murabus amma shugaban ƙasar ta jamus olaf skoll ɗan jam'iyyar social democratic party wato spd a takaice ya bayyana cewa har yanzu dai yana goyon bayan christine lambrecht amma a lokacin da ta ga cewa masu tsangamanta suna ƙara yawa sai ta yanke shawarar ajiye aikinta a yau litinin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china ta buƙaci gwamnatin harbce ƙasar isra'ila ta dakatar da kai hare-haren harzukawa a yankunan falasɗinawa da ta mamaye a yankin yamma da kogin jordan tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto Queen Gang kakaki ma'aikatar harkokin wajen kasar China yana faɗar haka a birnin Alkahira na kasar Masar a lokacin da yake halartar taron kafafen yada labarai da takwaransa na kasar ta Masar a cikin 'yan watanni da suka gabata dai gwamnatin rafi kasar Isra'ila ta zafafa kai hare-hare kan yankunan Falasɗinawa da ta mamaye hare-haren da suka kai ga mutuwar falasɗinawa da dama da kuma jikata wasu majalisar ɗinkin duniya dai ta ba da sanarwar cewa shekara ta 2022 da ta gabata ita ce shekara mafi muni wacce hamjakar isra'ila ta fi kashe al'ummar falasɗinawa tun shekaru goma sha shida da suka gabata rahoton ya kara da cewa falasɗinawa 171 ne dai suka rasa rayukansu a yankin yamma da kogin jordan a cikin wannan lokacin a yayin da wasu dubu casa'in suka ji rauni ƙungiyar ƙwallon hockey ta kankara ta mata ta ƙasar iran ta lallasa a takwaranta ta ƙasar bahrain a gasar mata ta ƙwallon hockey ta kankara ta kuma ƙasashen musulmi wanda ake gudanarwa a halin yanzu a lardin tatastan na ƙasar rasha kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ta bayyana cewa iran ta lallasa bahrain da ci goma da ɗaya a rana ta biyu da fara gasar kuma wannan shine wasansu na uku tun bayan fara gasar labarin ya kara da cewa a jiya Ladi madai kungiyar wasan kwallon hockey na kankara ta kasar iran ta lalasa takwaransu na haɗaɗɗen daular larabawa sannan a yau litinin za su kara da ƙasar saudiya a ɓangaren maza kuma haɗaɗɗen daular larabawa ta lalasa 'yan wasan hokin ƙasar iran da ci shida da ɗaya a garin kazan na yankin tatastan na ƙasar rasha inda ake gudanar da gasan hoki na kankara ta kasashen musulmi ta duniya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To da haka majalisar labarun duniya sai kuma shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rari barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkamu saka tarwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da tafi nahiyar Afirka. A yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na hukuncin rataya kan fitaccen malamin addinin musulunci nan sheikh abdulljabbar nasiru kabara da wata kotun shari'a musulunci ta yi a kano a ranar alhamis 15 ga watan disamban shekarar 2022 inda babbar kotun ta ce ta samu sheikh abdul da laifin yin kalaman rashin tarbiyya ga annabin rahama duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. kotun ta ce bayan dogon nazari kan abubuwan da suka wakana a gabanta bisa dogaro da hujjojin littafan musulunci da hadisai ne aka yanke masa wannan hukuncin sai dai kafin yanke wannan hukuncin a jawabinsa na ƙarshe sheikh abdulzabar ya yi ikirarin cewa lauyan da ya nemi afuwa a madadinsa bai san shi ba kuma bai taɓa ganinsa ba na wannan hukunci mukan yi to allama muhammad hafiz sa'id jagoran kungiyar hadis salaf salam propagation da ke karnan dabu ta kasar nigeria don jin yadda ya fahimci wannan hukuncin to allah ya gata malam shin a mahanga ta ilimi dole ne sai fassara ta dace kalma da kalma ko kuma ana iya fassara nasi da manufar da ke kunshe da shi eh, a mahanga ta ilimi mutum yana iya amfani da abin da muka ce mafumi da mantuk a maganar mu ta ɗazu a cikin magana ba a iya cewa sai ka nakalto lafazi da lafazi kana iya bayani da ma'ana matukar za ta ba da ma'anar da ta daidai kuma wannan ce rayuwar mutane kuma wannan rayuwa din e, masomi amincin Allah ya tabbata gare shi da Allah ya aiko duniya ya tarar da mutane suna mu'amala haka kuma ya gini akan haka kuma ya zartar bai hana su ba shi ma akan haka yi mu'amala shi yasa aiki wani ya sayo maka omo mafi saukin abu a kanti gaya musu cewa je ka sayo min omo in saboda Allah in je kanti sai ya ce babana ya ce da ni je ka sayo min omo ga kuɗin haka zai ce can zai kai ku bani omo shikenan ma'ana ta fita ba bukatar sai wai ya zo da lafazi lafazi duk mu'amalar mutane akan haka take tafiya ko labari wani ya baka to ba zai yi wa faka har da ce kalma da kalma sai dai kai amfani da kalmomin da za su bada ga ruwayoyi nan muslim buhari da yawa suna cewa muna nakalto muku ruwaya da ma'ana ne da yawa ga maganganun su ne cike littafai to shi kenan sai mu ce duk wannan hadisan nasu gaba ɗaya kaf ba wanda za mu yi la'akari da shi ko ɗaya sai wanda muka tabbatar da dafazi suka nakalto shi amma ma'ana ce yawanci suke nakaltowa so da haka ta fuskacin ilimi sam abin da suke kawo warwas rufsashe ne. To Allah gata malam dole ne duk al'umma ta fahimci nasin addini a banga guda wato a cikin addini? A'a ba inda ya zamanto nan to da ba a samu wannan sabani ba a cikin hatta mazhabobi na musulunci da ake da su fahimtoci daban-daban suna nan burjik kuma akan su musulmi suke tafiya kawai idan wani lokaci siyasa ta shiga cikin lamari ko kuma aka samu wani wanda yake shi dolen dole sai fahimta su ce daidai wahabiyanci yana da wannan matsala da salafanci su ce dole sai fahimta su kawai ita ce daidai ita ce tsarkakkiya fahimtar saura ba abin la'akari ba ce to wannan yana daga cikin abin da ya haifar da fitina cikin duniyar musulmi samun masu irin wannan ra'ayi na awarijanci ko kuma can candarewar tunani tsiraka kira'o'i mana fahimtoci daban-daban a cikin kwakwalen mutane abin girmamawa ne bai yiwa ka yi misarin mutane ka taskace su da fahimtar ka kawai ba zai yi ba to allah gata malam wani mataki ya dace malaman ilimi su ɗauka wajen magance matsalar neman tilasta al'umma bin wata mahanga ko wata aƙida ta musamman ito eh malamai ya kamata bangaren da yake yana ganin wannan ciwon ba daidai ba ne ciwo ne mai tsanani mai hadari cikin al'umma kuma kuskure ne ba daidai ba ne to shi ya kamata ya kira zuwa ga wannan to amma wani lokaci akan samu matsala ne ta fuskacin na daya wani lokaci siyasa ta hukuma suna shiga su tallafa ɗaya bangare na biyu akan yi amfani da kuɗi a ba wasu masu raunin imani daga cikin waɗanda ake ganin su malamai ne sai su goyi bayan wannan badakala irin wannan sai zamanto sun karkata zuwa gare ta kuma daga baya wata rana sun manta su ma zai faɗa kan sai cutar da su maimakon su haɗa kai al'ummar ta haɗa kai gaba ɗaya <clears throat> wato yin can malamai su yi wa tukka hanci su zauna a karkari. Ma babu wata majalisa ta malamai da muke da ita da ta damu da yin wannan ayyukan sam ban dai samu ba ni dai ban kuma gani ba a najeriya sannan kuma wani daɗin daɗawa abin takaici abin wulakanci saboda izgili da wulakanci da ahalul bait duk wayanda suke kan masabin su da ilimin su ko da su za su ceci kasa to kyamatar gaba da koyarwa ahalul bait ya sanya irin wayannan malamai ba a jawo su a jiki sau da yawa mun yi magana mun yi magana har mun gaji to shi kenan sai dai kawai musa ido ya gaci abin da za mu iya shi ne mu yi bayanai mu saki a intanet wanda ya ji amfani shi kenan amma hukumomi gaskiya karya suke yi ba shirye suke da gaskiya ba sam sam ban ga dai wanda yake shirye ba gaskiya ni dai ban gani ba a najeriya in ku akwai shi to ya fito ya ce ga shi kiraye kiraye an yi ta yi amma duk ba su yi malamai din akwai wanda suke jin magana amma kuma ba su da karfi su da haka abin da ya rage kawai su yi bayani al'umma ta fahimci hakikanin addini in malamai masu tsaya sun yi wannan mutu gyaran ba zai ba har abada kuma in ba su bari kwaɗayi da kuma san rai ya shiga wancan da su wato su ma za su rubuta a cikin ramin wata rana wannan shine abin da yake gudana. to allah ya gata malam rashin amincewa da wata ruwaya ta zahiri da take zubar da kimar manzon sallallahu alaihi wasallam ta nufin cewa suka ce ga musulunci rashin amincewa da wannan ruwayar to wannan matsala ce mai faɗi ta zan zankule maka ita kamar minti ɗaya. idan mutum ya ga ruwaya tana cin mutuncin manzon rahama to babban abin da yake wajibi ma akan sai rushe ta gaba ɗaya bai yadda da ita ba wannan shine matakin qur'ani qur'ani yana cewa innaka lala khuluqin azim to sai muka ga ruwaya ta rushe khuluqin azim na manzon Allah kai tsaye wannan ruwaya wajen mu ta tashi daga aiki amma tun da littattafan musulmi mun san cewa bayan wafatin manzon Allah an tattara duk hadisan sa an kona in ka cire abin da ke hannun ahlul shine sai suka boye kayan su a kirjin su kuma suka bayyana da shi ga ɗalibai. lokacin za a rubuta ruwayen nan sarakuna ne sarakunan bani umayya kuma suna gaba da bani hashim shugaban bani hashim shine manzon rahama don haka dukkan masalin da aibobinsu sai da suka jingina wa manzo shi to idan mutum ya ga wannan ruwa ya san kai tsaye daga shirin wannan shaidana ne dole ya rushe ta amma shaidanar da wasu shaidanu daga cikin musulmi suka yi masu kiran kansu malamai shine kokarin cewa ruwaya tana rushe qur'ani ba fa qur'ani ya rushe ruwaya ba ruwaya tana rushe qur'ani ahlul baiti da shi'awansu gaba ɗaya ato albai suka ce sam ba abin da ya sai rushe qur'ani ruwaya sai dai qur'ani ya rushe ruwaya wannan yana cikin abin da ya haifar da wannan fitina don haka mu a wajen mu kai tsaye in dai ka ga ruwaya ta rushe manzon Allah ka rushe ta kawai wannan ce ka'ida kuma shine abin da Qur'ani ya tabbatar wannan da shine abin da yake a takaice sosai to allah ya gata malam da karshe wani kira za ku yi ga malaman musulunci kan nisanta sanya son rai a harkar addini to su tuna akwai mutuwa akwai hisabi duniyar nan takaitacciya ce wallahi da yawa wasu kan ji daɗi burinsu ba musuluncin ba burinsu ya za su kashe makiyinsu ya za su gama da shi kana ganin wani mutum wayan wayannan mutanen ba ma la'akari da cewa ma suna da hankali membari yake hawai limami sunan shi a duniyar musulmi a ƙasar nan yana cewa ya kamata duk 'yan ɗarika da 'yan a kira su su bayyanar da abin da ke cikin littafansu a kai su kotu a yanka a tsatsar da musu da hukunci a kashe su to irin wannan duniya da rudu da san rai da yawa da yawa ba shirye suke su bari ba wanda za a yi wani siya ne siwa kiran mu shine su tsaya su koma kan su sabi in suna ganin akwai wanda yake ba su fahimce shi ba in gaskiya suke nema su zo su zauna tare da shi ka ce kaza ka ce kaza mai hujja inda gaskiya suke nema da za ga sun yi wannan nasiha mu gare su shine ramukan da suke ginawa zai jefa al'ummar musulmi cikin bala'i in suna jin tsoron Allah su bari in kuma ba sa jin tsoron Allah ba sa tunanin lahira ba sa haɗuwa da ubangiji shikenan ya rage su al'umma din su fahimci cewa lallai akwai malamai wanda yake son rai suke sawa kuma ba gaskiya ba akwai wanda suke gaskiya suke nema kuma Allah ya ba su hankali za su iya fahimta haka in su ma ba san rai suke nema ba babban nasihan mu shine su ji tsoron ubangiji su yi tunanin makomarsu su koma cikin hayyacinsu su nemi gaskiya hakikaninta su zauna da fahimtar da basu fahimta ba domin daidaitawa da neman fahimtar juna. To masu a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na Afirka a yau a sai ba tokara ya kai mu na gaba. Maimakon bakon namu Allama Muhammad Hafiz Sa'id jagoran kungiyar Hadis Surface Land Propagation da ke kanan Dabo ta kasar Najeriya ni awal kunya yake cewa sai wani jikon ya zub da samiyar kura. sa ki zama domin aje shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da uku ne kuma kamar yadda muka saba tuntar da masu saurare cewa za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. Idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata mun ji cewa Muhammadu wanda yana aiki ne a wani kamfani da ke buga wata jarida a nan birnin Tehran. A yau ya fito daga ofishin wannan jarida ya kuma shiga babban ginin da ɗakunan ɗalibai suke. Sai ga wasu daga cikin ɗalibai sun taru suna rubuta sunayensu a wani shiri da jami'a take da shi na kai ɗalibai zuwa hawan dutse. To domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da sauran abokansa ɗalibai dangane da batun zuwa hawan dutse sai a biyo mu a cikin wannan shiri na yau amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan shiri kamar haka. چه خبر است؟ یا یا لاباری برنامه شری کوهنوردی هوان دوزه برنامه کوهنوردی شرن هوان دوزه تفریح شاکتاوا جالب می قایتروا هر کس کوا او دوست دارد شی یناسن اسمش سوننسا اینجا آنان او می نویسد شی ینا بوتاوه خیلی سوسی چه روزی؟ و هست یکی پنج شنبه رانر الهمیس صبح دسافی زود دسوری تو علاقه داری کی کناسن تو میدانی کی کسانی آنها میروند سو سنازوا اسم آنها سو لیست جرن سونای در لیست اچکن جرن سونای چه جالب آدکای تروا تو نمی کی باک زوا آنها بر می سو زس داو کی یوشه من می نی زنی ما می رویم مو زموجی؟ ما برمیگردیم مو زمو داو با رامین تردا رامین در مورد دنگندا در این مورد دنگندا هکا با ما تردمو تو بیا کی کزو خوش میگذرد تفیر ذات دادی آنها می آیند سو زاسوزو دوست ابوکی دوستان ابوکی دوستان ما ابوکمو همه دوکا من سعی می کنم نی زن کوکری صحبت می کنم زن مگنه To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da zamu amfani da su a cikin wannan shiri. Yanzu sai mu tafi zuwa babban gini da ɗakunan ɗalibai suke a ciki domin jin maganganun da suka gudana tsakanin aliyu wato abokin muhammadu kenan da shi kansa muhammadin اینجا چه خبر است؟ یک برنامه کوهنوردی است کوهنوردی؟ بله یک تفریح جالب است هر کس دوست دارد بیاید اسمش را اینجا می نویسد این برنامه چه روزی است؟ پنج شنبه صبح زود تو به نوردی علاقه مندی؟ بله خیلی رامین و سعید هم به نوردی می روند اسم آنها در لیست است اه چه جالب تو نمی روی؟ بله من هم می روم ما پنج شنبه صبح زود به کوه می رویم و پنج شنبه شب بر می گردیم خوب است تو هم با ما بیا خیلی خوش میگذرد همه دوستان ما می سعی می کنم امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم تو اومد الله که جی تتوناور کمه ید دا تو گدانه از کن شنگ پارسنچی از کماسی سی اصا که جن تتوناور اما دا پسر تا از کن هرشان حوصه اینجا چه خبر است؟ انان منن یک برنامه کوهنوردی است. ونی شری نه هوان او کوهنوردی هوان دوزه بله یک تفریح جالب است هر کس دوست دارد بیاید اسمش را اینجا می نویسد ای وتا شاکتاوا چه می قایتروا duk wanda yake so ya zo a nan yake rubuta این برنامه چه روزی است؟ wannan shiri a چرا rana ne? پنج شنبه صبح زود تو به کوهنوردی علاقه مندی؟ رانر ده سسافه کی کنا سن هوان بله خیلی ای سوسی رامین و سعید هم به کوهنوردی می روند اسم آنها در لیست است رامین ده سعید سوما زس جه هوان دوزه سونن سوما یه نسکین جرن سونایی ای چه جالب تو نمی روی؟ اینه دکیو کی با زاک با؟ بله من هم میروم ما پنج شنبه صبح زود به کوه می رویم و پنج شنبه شب بر می گردیم ای نیما زنجی مو رانر الهمز دسه سافه زمجه هوان a ranar Alhamis da daddare kuma خوب است. ده کیو. تو هم با ما بیا. خیلی خوش میگذرد. همه دوستان ما می آیند. کیما کزو تردمو. حقیقه تپه ذات دادی. دکنن ابوکمو زاسزو. سعی میکنم. امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم. زن یک کوکری. ایو زن یک مگنه ده سعید دنگنه ده ونن بچو. To madalla bayan da aka je wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana sai kuma a ƙara sauraron kalmomin da aka yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan tattaunawa kamar haka. چه yaya labari. barnome. لاباری برنامه شری کوهنوردی هوان دوزه برنامه کوهنوردی شرن هوان دوزه تفریح شاکتاوا جالب می قایتروا هر کس کوا او دوست دارد شی یناسن اسمش سوننسا اینجا آنان او می نویسد شی ینا روبوتاوا خیلی سوسی چه روزی؟ و چرانا؟ هست یکی پنج شنبه رانر الهمیس صبح دسافی زود دسوری تو علاقه داری کی سان تو میدانی کی کسانی آنها میروند سو سنازوا اسم آنها سوننسو لیست جرن سونای در لیست اچکن جرن سونای چه جالب آدکای تروا تو نمی کی با زوا آنها بر گردند سو زاس داو کی یوشه من می نی زنی ما می رویم مو زمجی ما برمیگردیم مو زمو داو با رامین تردا رامین در مورد دنگندا در این مورد دنگندا هکا با ما تردمو تو بیا کی کزو خوش میگذرد تفیر زاتی دادی آنها می آیند سو زاسوزو دوست ابوکی دوستان ابوکی دوستان ما ابوکمو همه دکا. من سعی می کنم نی زن کوکری صحبت می کنم زنگ مگنه To madalla to jama'a masu da faɗan dai an ji daɗin wannan shiri kamar yadda aka ji shi. Iraniyawa a kowane lokaci sun saba fita wajen gari domin shakatawa kuma a wannan karo kamar da muka ji a cikin wannan shiri ɗalibai sukan fita a wajen birnin Tehran wanda yake zagaye ne da manyan tsaunuka domin sararawa da kuma hawan duwatsu da suke zagaye da birnin Tehran. A madadin dukkanin waɗanda suka agaza wajen gabatar da shirin ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. To sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin na ƙasoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan rastan na shahid atulai murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara kissar amru bin juma ko amru dan juma ɗaya daga cikin sabon manzan allah sallallahu alaihi wa sallam gurgu wanda ya dage sai ya je yakin uhudu duk da cewa shi gurgu ne yana daga cikin wa'anda allah ta'ala ya ɗaukewa jihadi da makami a tafarkin allah amma ya sami damar gamsar da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa yana son yin shahada a tafarkin allah ta'ala duk da cewa shi gurgu ne kuma 'ya'yansa hudu suna daga cikin wa'anda suke zuwa yaƙi tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam har ila yau mun ji yadda amru ya kai ga shahada tare da ɗaya daga cikin 'ya'yansa a cikin yakin uhudu musamman bayan da mushrikai suka farwa musulmi daga gaba da baya bayan shahadarsu matarsa hindu ta kawo raƙumi ta ɗora gawaki guda uku a kansa tana son kai su cikin madina don bisnesu a kan hanyarta ta zuwa madina sai ta haɗu da mata daga cikin gari suna ta fitowa zuwa uhudu don jin labarin abubuwan da suka faru daga cikin matan da akwai umul na aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam inda ta haɗu da hindu ɗauki da gawaki uku a akan raƙuminta sai ta tambaye ta ina labarin yaƙi sai hindu ta ansa mata da cewa alhamdulillah manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ransa tunda ya tsira ni bani da wata matsala sannan wani labari shine mushikai daga ƙarshe dai sun koma baya da suka sha wahala a hannun musulmi sai aisha ta ce shin gawakin suwaye wa'annan sai hindu ta ce ai gawakin dan uwana mijina da kuma ɗana ne sai aisha ta ce ina zaki kai su sai hindu ta ce ina son kai su cikin madina don biznewa daga nan sai ta ja igiyar linzamin raƙumin amma raƙumin ya ƙi tafiya ta yi ta ja amma ya ƙi tafiya sannan hindu ta juya zuwa filin uhudu sai ga raƙumin ya tashi yana tafiya da sauri sai ta sake juyawa zuwa madina sai ya tsaya cik ya ki tafiya sai aisha ta ce mai yiwa gawakin sun yi masa yawa sai hindu ta ce a'a aikuwa yana da ƙarfi don na san yana ɗaukar biyun abin da wasu raƙuma suke ɗauka a lokacin da hindu ta ga haka sai ta gano cewa dai akwai wani abu dangane da wa'annan gawaki na abin mamaki me yasa idan an jawo shi zuwa madina baya tafiya amma idan an ja shi ta uhudu sai ya yi sauri yana tafiya daga nan sai ta ja raƙumin zuwa gaban manzon allah sallallahu alaihi wa ta faɗa masa abin da yake faruwa sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce mata shin mijinki ya faɗi wani abu ne a lokacin da zai fito zuwa uhudu sai ta ce na ji shi yana cewa ya ubangiji kada ka bar ni in koma zuwa iyalina sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce mata wannan shine dalili allah ya ansa addu'a ta gaskiya na wannan shahidin don haka allah baya son wannan gawar ta koma madina sannan ya ƙara da cewa akwai wasu mazaje a cikin ansaru idan sun roƙi allah ta'ala to yana ansa buƙatar su a yanke mijinki kuma yana daga cikinsu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata a biznesu a nan Uhudu bayan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Hindu kan cewa wa'annan mutane guda uku za su kasance tare a gidan aljanna a ne sai Hindu ta ce masa ya manzon Allah ka roƙan mani Allah ya haɗa ni da su a can wannan shine ƙarshen ƙissar Amru dan Juma ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin ansar wanda ya kasance gurgu amma kuma ya dage da neman shahada ko kuma kissa mai suna addu'ar da Allah ya ansa kuma Allah ta'ala ya ansa addu'arsa ya shahada a tafarkin Allah a yakin Uhudu. A nan kuma za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yanzu ga shirin nan na musan dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساكي سادوا أتيكم ونن شرينامو نمسان دوكوكيمو To kamar yadda muke bayani ne a shirinmu da ya gabata wannan shiri yana so ne ya kutsa cikin bayanai dangane da al'amura da suka shafi matasa da sanin dokokin Allah. Matasa idan muke magana akan matasa suwaye matasa. Muna mu idan muka dubi malamai masana halayya ɗan adam sun karkasa al'umma ko kuma bisa yanayi na girman mutum sai suka karkasa su zuwa kashi kamar uku ko hudu ma to akwai wanda zaka ga cewa ana kiransa tiflun wato kamar zaka ce a turanci ana cewa child wato yaro karami yaro karami tun da aka haifo shi ya fara ainihin girma ya fara rarrafe kaga duk wannan ana kiransa a matsayin yaro ne karami wasu suka ce ba zai fita daga wannan hali na yaro karami ba wato da sunan cewa shi child ne wasu sai suka ce ai sai kai shekara bakwai daga bakwai ne ya fara fita daga sunan yaro karami wasu kuma kasan wato abubuwa ne na bayani na ilimi da kuma bincike da kuma ra'ayoyi na mabambanta na masana akan wannan fage wasu kuma suka ce a'a har yanzu yaro ne har sai ya kai shekara tara wasu suka ce a'a sai ya kai goma sha biyar ma to ala hal abin da za mu ɗauka a matsayin dai a ce wannan yaro ne shine mu ɗauka yaro ne har zuwa shekara goma sha biyar haddal wasat to idan aka ce wannan yaro ne to kaga shi duk abin da ya yi duk wasu abubuwa da zai aikata ana kallon sa ne akan cewa kai ai wannan dan karamin yaro ne to amma da ya shiga marhala ta gaba shine ake ce masa murahik a cikin al'amuran na larabci adolescent wani adolescent da turawa suke faɗa shine murahik a larabci wato wata marhala ce ta rayuwa da yaro yakan shiga ka ɗauka daga wannan shekaru na ainihin sha biyar ɗin nan waɗansu suka ce har zuwa shekara wajen talatin ma wasu suke magana duk ana kiransa da sunan yaro da sunan matashi to in aka ɗauki wannan shekaru a matsayin shi ne matashi to matashi mafi girman al'amarin da yake tattare da shi shine ya zama ya ɗau wasu al'amura na rayuwa domin hankalinsa yanzu ya fita daga yarinta tunda yaro yi wasu abubuwan sai ma ka koma gefe kai ta dariya saboda abubuwa ne na yarinta a wannan lokacin da yaro yake yaro za ga ya ɗauko kara ya hau kai yana nuna cewa wai kamar kan doki yake ko kuma ya ɗauko taya shine yake shan wahala yana gumi malam yana tafiya yana tura taya nan a guje kafarsa ba takalmi yana tura shi a gurinsa wai a cikin mota yake yana tafiya a cikin mota kaga da wannan abubuwa ne na yarinta to amma lokacin da mutum ya kai irin waɗannan shekarun misali wasu ma daga shekara goma misali har zuwa ma ka ɗauka sha biyar ɗin ma to wannan lokacin za ka ga cewa daga waɗannan shekarun to fi lahi shekara goma sha biyar babu yaron da zai zo zai ɗaukan maka wani abu ya shi kara ka ga ya hau yana tafiya akan cewa wai yana kan doki ne ko kuma ya dinga tura taya misali irin wannan shi yasa ya shiga ya zama matashi yanzu ya fara mallakan hankalinsa ya fara sanin abubuwan da ke gudana to wannan rayuwan rayuwa ce mai cike da haɗari haɗarinta kuwa shine yanzu yake jin ƙarfin jikinsa yanzu kwakwalwarsa ta buɗe yake sanin abubuwa yake mayyaza komai yake kuma samun wasu al'amura hatta balaga ma a bisa malaman fikihu suna nuna cewa yaro daga shekara inda dai namiji ne kenan daga shekara goma sha biyar din nan za ka ga cewa wasu alamomi na balaga ma suna bayyana gaya shi wannan yaro wanda ake cewa da shi matashi yanzu in kuma mace ce daga shekara tara domin wato ita mace tana saurin girma fiye da shi yaro malaman fikiyo suka ce in mace ce daga shekara tara ma za ka ga alamu na balaga a tattare da ita saboda haka matashiya mace daga ma shekara tara fa ita ta ma zama matashiya ne shi kuma namiji za ka iya cewa daga wannan shekara goma sha biyar ɗin lalle ya zama matashi to idan muka ɗauki waɗannan ɓangarorin kowanne daga cikin waɗannan ɓangarori biyu mace da namiji matasa to sun shigo wata rayuwa mai haɗari na farko dai akwai soyace-soyacen al'amura na borace-boracen rayuwa da zai tunkaro su sannan akwai abubuwa na sha'awace-awacin da zai iya zuwa bisa gariza haiwaniya da ke tattare da ɗan adam kowane ɗan adam yana da wasu al'amurori da ke tattare da shi na sha'awa sha'awar nan na jinsi ne sha'awa ne na tajammulat na ado sha'awa ne na abubuwa na ma'akulat abin mai zai ci menene sha'awa ce na kwalliyan rayuwarsa ta jiki ko kuma ta zahiri ko gashi nan dai kowanne matashi in kashe matashi to yana cikin irin wannan sannan in ka dawo ta bangaren aƙida da bangaren kwakwalwa da bangaren tunani a wannan lokacin ya fi sauƙi ya fi kuma sauri ka iya shigarwa da matashi tunani ko kuma ka canja masa wasu al'amura na akalan aƙida ko ka shiga masa da duk wasu abubuwa wanda suke baƙi ma a cikin rayuwarsa wanda iyayensa ma ba a kansu suke ba to irin waɗannan ne malaman sanin halayyar ɗan adam suke cewa a irin wannan ko tarbiyya kake so ka ba wa yaro yayin da ya fara ko da wasu sun ce kafin ma ya kai wannan shekarun daga shekara bakwai wasu abubuwan da dama dan adam yake samu hatta namijin balle kuma mamace duk a irin wannan lokutan abubuwa suke shigan musu balle ma yanzu zamani ya kai a wannan zamanin da muke ciki duk waɗanda ake haifo su ma da wayonsu ake haifo yara yanzu saboda haka za ga yaro yanzu tun daga shekara uku hudu yaro ya ma zama ya yi ya shige tunanin dan adam don wasu abubuwan in yi maka ma sai kai mamaki to ala hal matasa idan suka kai wannan marhala to mafi girman al'amari a nan idan har ana so a nuna musu rayuwa a kuma ɗora su akan doron rayuwa mana managarciya shine a fara ganin ya za su san dokokin rayuwar kanta sanin dokokin rayuwa dangane da matashi ko matashiya asalin tushen dukkan wani abu da za ka iya musu kenan domin ka ɗora su akan wani gwadabe na rayuwa wacce za ta zama musu fitila ta zai musu managarciyar rayuwa kuma su taso a kanta wanda nan gaban su, wato future ɗinsu zai zama mai annuri mai cike da haske sanin dokokin rayuwa in mun ce sanin dokokin rayuwar nan akwai bangarori daban-daban na dokokin rayuwa dokokin rayuwa akwai dokoki waɗanda suke na shi kan kansa ya kula da kansa ya kula da jikinsa wasu dokoki ne wanda suke malamai masana al'amura na lafiya za su iya bayaninsu akan wannan lokaci tsafta ta shi kansa matashi wace irin wace irin doka ce za ta kasance in ya bi ta zai samu cikakkiyar lafiya ta ɓangaren haƙora ne ta ɓangaren kunnan shi ne ta ɓangaren idanuwansa ne ta ɓangaren hutawan jikinsa ma ta ɓangaren fatan jikinsa ta ɓangaren dukkan wasu bangarori na jikinsa al'amura ne na dokoki ai dokoki ne su ma na rayuwa kan mu ɗauka wani ba dokoki ba ne kar ka ci abinci a lokacin kaza doka ce in ka tashi daga bacci ka yi abu kaza doka ce akwai dokoki waɗanda suka shafi zamantakewan cikin gida ɗin ma tsakanin shi matashi da eh, iyayensa da kuma 'yan uwansa a cikin gida ɗin da makota duk waɗannan akwai dokoki na rayuwa fa wanda suke masu muhimmanci don sannan kuma uwa uba sai a zo wajen kare dokokin Allah wanda ya halicce shi saboda haka kenan shi matashi in kana so ka dora shi akan wani wata hanya wacce take mai muhimmanci to na farko wannan mafi girman al'amari ka nusar da shi ya san dokokin da ke tafi da rayuwarsa dokoki na bangaren zamantakewarsa da jama'a na bangaren zamantakewarsa da jikinsa shi kansa sannan zamantakewarsa da alakansa da ubangijinsa subhanahu wata'ala wanda ya halice shi hatta dokoki na zamantakewarsa da sauran ababen halitta wanda duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a dunkule muka faɗe su amma insha Allah shiri na gaba za mu yi kokari mu ɗauki wannan bayani ɗaya bayan ɗaya mai tsokaci a kai to saboda lokaci za mu tsaya a nan wasu sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro da haka muka zo ƙarshen abubuwan za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fata ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗan mu ban kwana da ku muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu